Assalamu alaikum jama'a masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 26 ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan rawar da mata da matasa ke takawa akan al'amuran siyasa a Ghana. yake Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya kasar Ghana inda wakiliyar sashen Hausa Hawa Abdulkarim yan Pioneer ta tattauna da mata da matasa akan irin da rawar da suke takawa a fannin siyasar Ghana. To salamu alaikum jama'a masu sauraron mu a cikin shirin mu nan na yau da gobe daga sashen Hausa na muryar Amurka Hawa Abdulkarim Yankwaniya. Yau za mu tattauna akan mata rawar da mata ke takawa da matasa a harkokin siyasa. Idan muna tare da babban bakuwan mu malama Shakira Taku ta gargajiya. Ko ba haka ba? Haka ne Shakira Taku ta gargajiya. Tare da malam Faruk Muhammad da Ibrahim Khalilullah Mukhtar da Baba Ali. Za mu tattauna kamar da na gabatar a kan rawa da mata da matasa ke takawa a harkar siyasa amma bari mu fara kan mata idan aka ce mace wani irin rawa mace ke takawa a harkar siyasa to barkanmu da warhaka mata na taka rawa a kan siyasa sosai kuma zaki ga inda in an ce wani abu kamar harkar siyasa mata ake sawa namiji ya dan samu karbuwa kan harkar siyasa zaki ga inda an yi kamar wannan ne namijin ga shine wannan youth organizer za ki ga kamar ya nemi mata makarabansa kusa da shi duk mace in baka son abu mace takan iya convincing dinka haka so abin da baka so kin gane shi yasa kuma zaka duba kuma cikin eh, siyasa ko mata ne ke taka rawa amma ba su samu alfano ciki kuma mostly majority zaka ga kamar mace inda ta shiga cikin harkar siyasa gaskiya ta Allah ba ta samun alfano ciki kuma mostly maza kuma na ganin ta kamar yar iska kuma da wuya ta samu mijin aure ciki in ba wai kamar yanzu mutane suka dan waye ana ganin kamar aka ba mata aka yi lidin dinsu su kuma za su cimma burinsu wasu garuruwa da ke desa mata amma in ka duba har ila yau mata suna taka rawa cikin siyasa sosai amma ba su samun alfanu ciki. To mata na ba da gudunmuwa sosai a fannin siyasa amma ba su samun alfanu za mu zo kan batun yadda za su samu alfanu bari mu tattauna da malam faruk malam faruku rawar da matasa ke takawa harkar siyasa. Ka duba in the world ko cikin duniya da muke yanzu ko me ake yin shi da youth ba da youth jutun ba komi bai cin gaba because baka kai aiki da sofo ka zo ka ce ma sofo izo yi aiki ko youth a cikin siyasa kana ga improvement malam baba ali wani rawa mata ke takawa yanzu duniyan youth ke da matasa suke rike da duniya kuma ka duba yanzu matasa sosai suke rike da garuka dukan da ake duniya duka sai sa kuma ba kaman da ba ne yanzu ga an yi school ka gan matashi ya zama dokta ya gan matashi ya zama kaza ya zama sai sa youth no ake use muna samun dokta 21 years 22 years yana nuna cewa lalle kuwa matasa sun taka rawar gani ko baka ko mata eh, matasa maza da matan duka domin yanzu hakan ga kan da duniya ya sake da ne ake cewa kaman mata babar su te su ku mata babar yanzu duniya ya sake kuma duniya ilimi ke tafiyar da duniya. yasa yanzu an waye mata na zuwa suku mata maza kuma na zuwa suku yasa eh, matasa su ke rike da gari kagan youth 21 22 23 either doctor ko lawyer recently ganga 19 years eh, eh, matashi ya zama doctor mai shekara goma sha tara goma sha tara kagan shi sa tun da dai ana samun matasa hakan ga ya kamata duniyan kuma politics ne komin da ake yi ana samun matasa kuma ana sa matashi gaba saboda a samu cin gaba yasa kike gan kamar yanzu duniyan na sakewa kin gan matashi ko france ka duba garin france da kanshi presidentin france very young man youth ne ana kuma france babban gari ne ba irin garukan ya sunan shi ba yasa matasa su rike da duniya yanzu ra'ayi na kenan um, akan mata kuma fa akan mata kuma wallahi muna samun da yawa domin ka duba garuka da yawa yanzu ana samu da ba samu kuma asalin abin duniyan ga mata sun fi maza yawa isa it's, it's about time wanda ana ba youth opportunity ana ba mata kuma opportunity domin sun fi mu yawa kana ganin idan an ba mata dama a harkar siyasa za su yi kawo saki a duniya a sosai kuwa domin ka samu mata doctors lawyers engineers duka yana nan yanzu haka garukan ma yanzu ka duba most of the garukan ka duba yanzu ga ka duba UN da kanshi ma'aikan UN da kanshi. Ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya. Na, kaga mata da yawa, kaga mata da yawa, IMF kaga mata da yawa, even ecowas kuma ka duba ko garin mugana ghana ka duba number of mata muke da shi da suke cikin shi suke parliament minister of communication garin ga na mace ne ministan sadarwa na mace ne deputy information minister garin ga na mace ne yanzu mata ana tura su kuma aka samu mata cikin lamarin eh, ya sunan shi duka siyasa duka ana samun cin gaba isa ina gan kaman ya taimaka idan an ba wa mata dama malam ibrahim muktar khalilullah ana maganan mata da matasa rawar da suke takawa a harkokin siyasa. Kamin dai an saukin ga tambaya da ke ban. Farko dai na ce mata da matasa yanzu wayewa ya zo akwai researches daban-daban daban ilimi ya zo is clear kamar ba kai kai ba she ba da su ba. shaida su za ya yi komi domin yanzu mortality rate ma kauce 60 yana da ban mamaki ma yanzu bisa yanzu duniya population ya karu amma mostly youth ne mostly kuma mata su ne majority to majority kuma suke da karfi shi yasa politics kuma ko kuwa empowerment ko kuwa leadership ya kamata ya zo hannunsu domin su samu voice a ji da matsalolin da ke tare da su a ji da ababen da za su iya su yi su kuma me su ci maburinsu shi yasa gaskiya dai domin ka duba mata suke duban yara a gida kai baba naka ne ka je ka samu ka kawo ka ciyar da su a yi a rene future leaders ma shaida mata siyasa shaida mata ko ba aka bane domin in yaro ya zama yaron banza zai zama lidan banza ne. Shakiratu ko taku ta gargajiya malama shakira waya za a yi ne mata mu wanke kanmu harkar siyasa a fahimci cewa mu ma mun zo mu bada gudunmuwa ne domin ci gaban kasa ba mun zo mu iskanci ba ne eh to bismillah wannan dai na cewa kamar maza za su iya su ba mu goyon baya kan wannan kin gane don a duniya ina nufin idan mun dauko haka maza su su mara mana baya su su mara mana baya kin gane don a duniya biyu ne daga namiji she mace kuma wani namiji na nan kina tare da shi kin san ya san zaki yake amma ya goya miki baya baki karfin gwiwa ke kuma ki yana tunani ce cewa iya baki an yi wannan dama gobe in kika samu ko mata muna da tuttuma muna da rawan kai sosai shi yasa ba zai baki wannan dama ba shi yasa in kin tashi ma za yi wani abu ma shi ki ga yana karya miki karfin ki shi yasa wai a encouraging din mace dukka ya fito ga maza su ne waye ne da su encouraging dinmu amma in kuma suka tashi neman wani abu mata ne suke sa gaba don su cimma burin mace wani lokaci zaka ga kamar ka sa yariya makaranta wai arkan jarida da inda nike makaranta kasa yariya arkan jarida ne kuma ta zama social with anyone amma ba na iskanci ba ne kamar example yanzu aka mace ta koyi bidiyo a wasu kasashe ta koyi bidiyo amma namiji ba zai ba ba zai yarda ta fita ta je ta yi harkan bidiyo ba kin gane kamar magana shakira ka duba a wani abu da yawa na take fadi mu duba mu yi ma juna mu adalci in ba ba matan chance ba to in ba ka ba mutu opportunity ba ya za ka ka san abin da ilimin na Allah ya bashi an ka duba ka ce ke kullum mace ni yasa ba ta ta kawai ya ce ta yi ta girki ka tafta ka ta yi komi kullum tana da gida amma yau amma ka duba na mace tana da ilimi tana da fahimta tana da ankuri a cikin komi ne mu ma aure tana cikin ilimin ya bar tanye mijin ba mijin ma gida ta gwada ma yaran karatu ya ma yaran albarka isa in ko batun siyasa ta shiga ta san idan ka na da ilimin siyasa ka fahimci tana da wani ilimi talent tana da wani hikima ko basira na harkar siyasa zaka ka taimaka mata saya ko da unity committee ne sai ko abin ne fi ma wannan because ilimi shine cin gaba kai ka fahimci wani wasu eh, maza gaskiya ba su fahimci eh, fahimtan ba suna da matsala because kafin ka zo ka zama da mace ko yadda tsakanin ku mu duba percentage for wannan magana ake yes kaɗan ne magana ne nake son ku gane ba matan nan kuka ga muna maganan nan an so ma wana from nothing to something ne percentage ne is going through da kaman ka ba mace nan chance matan ka ne tana da ilimin da za ta sa kanta cikin siyasa Ai kana dai fadi kawai ne na ba wai na fadi kaman in matanka ta samu matsayi za ka ka yadda ka amince ka ce ka ba ta dama wani zai iya ce maka kamar matanka tana harka duba yau mun je wani wuri daga can najeriya wani wuri wani gwamna ne kisa harkan eh, jarida you have to be social ya ba wai kamar ke yar iska ba ne kin gane kina da saki kina da zake ki yi hira kungiya ne da suka sa ni cikin da muka je muka kare shi na ce da Allah gwamna na je wurin shi ce gwamna an kare za mu yi magana da kai ce ce to ba masala da aka kare kuma ya ce mai yoto da Allah zo kai man da yar gana hoto muka dau hoto shi sauran suka koma baya ka gane da suka koma baya abinda suke cewa ke mace ki ce wai kamar don biko sun karba harkan mu ko na nan kasan mu gana ba za ga mace kin harkan jarida kin kare yanzu in Allah ya dan dauka ka shi mutane na zargi zargin ki cewa kamar ke yar iska ne rayuwa kafin ka zama wani abu ya fi a cikin ababai da yawa kowa wani ya zage ka ya fi kan san kamar ga emin na kake son ka achieve za ka yi ka jure a ce yau matanka ta saya misali ta saya mai unguwa dai a ce yau wani matashi da bai kai ta ba yana zarginta yana gaya mata bakan magana da bai dace ba a matsayin ka za ka yi ka jure wannan komai da za ka nemi abin alheri komai za ka sa kanka shaida ankuri in za ka sa kanka ciki akwai wani abin na ake aikin da za ka sa kanka farko shine ankuri matan ka kafin ta sa kanta ya fi kera ta ku yi zama ku understand juna tukunan in ta fahimta ko kuka fahimta juna tukunan ta sa kanta amma ba a fahimta dai ta shiga ba komai ciki ta ji ciki eh, maganan ga kuma nema abin da dan kara kaɗan ciki ne abin da ya faru wani lokaci baya yanzu lamuran nan ke sakewa kaɗan kaɗan kaɗan kai kake ganin kamar lamuran na sakewa kuma har yanzu wasu mutane suna rike da wannan fahimta ka gane ai abin ba sabon abu ne muke son mu adapt so sabon abu kuma shaida hakuri kadan kadan kadan kadan kadan revolution ne Allah masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe za mu koma teburin tattaunawar namu yanzu wani hanya za a bi a magance ma. saboda mafi yawan mu nan da muke zaune nan matasa ne matasa kuma ku da bakin kuka ce matasa ke rike da duniya yanzu idan kowane ilimi a duniya matashi na rike da shi a wannan zamani daga shekara goma sha tara har zuwa ashirin da biyar matasa na da duk ilimin duniya da ake bukata ya za mu kawo sakiya cikin wannan batun. Eh, amma aikin gani da nan da muke da shi wato mata ko kuwa yutun da ke cikin leadership position ko kuwa eh, eh, politics ko governance yanzu kun ga kamar ya karu even though da numbers was very low but now there's a change which means wani abu ne ya faru ya kawo wannan changing nan even though we are changing i admit it's very slow especially africa nan wannan fahimtar nan kaman zaya ba mace dama ita ma ta yi shugabanci da sauransu nan duka even though it's slow amma it's happening kuma kan da abin ke tafiya ya yi sosai domin na farko da mu sani fa ba ma ba mata hanya su te su koyo eh, ilimi ba fa su zauna gida shi an ba su dama har yanzu sun fara koyon abu suna tan da kansu yanzu ana samu ana tafiya kaɗan kaɗan kuma ana ba su position kan da da ba ba su hanya su yi su te su ku yanzu har aka fara ba mata hanya suna zuwa su haka nan no ne yanzu kuma an fara ba su chance su ma su zama leaders in future sai sa isa gradual pro a revolution muke ji gaskiya kuwa revolution ne kuma yanzu ka gani in some years time ma ba mu zuwa mu zauna mu yi wanga magana gari yau kuna batun an ba mace opportunity ta zama leader ko wana so abu gidan shi a nuna shi da hannun dama to kafin abi ya zama hannun dama mai zama mai kyau ko ya za yi amma ba ku ba mai shi opportunity ba kana so ka yi proud kamar yau oh wan dana ne wan mata na ne oh tana cikin ministers kana proud ta kawo manyan manyan kudi ita da wada su raba kudi za ta raba da yan waje ne ke da ta kai proud tana dakin ka amma ba ke ba ka ba ta opportunity ba ba ka encouraging ta ba ka yi mata wani zato ni da yanzu aka da muke magana kun manta farko mu magana cewa shekarun manyan mutane suke kan mulki waye waye shekaru to yanzu aka ku tuna su kuma manyan nan da suka yanke shekarunsu sun kiwa matasa a youth dama kin gane aha to yanzu aka yanzu wa ke rike da garin eh, youth ke rike da garin yasa youth ya fi mumu fight youth dama ka gane abin mu duba kaman gini eh mu duba gini wannan ke eh, aka yi mai ku he was almost 86 ko 80 something years as a president wa ya zo cire shi kan mulki was an army, and he's a, he's a, he's a very young guy ya duba kaman garin na kan ke mubu. kasashe biyun nan Ghana da Najeriya mu duba shekarun shugaban kasashe guda biyun nan da kuna ganin wannan zamani da ya juye matasa ke da ilimi a hannunsu da wannan zamani da aka samu matsalar tabarbarewar tattalin arziki ana danganta shi da mm, eh, rikicin Ukraine ana danganta shi da eh, COVID-19 da shugabannin kasashen Afirka da suka haura shekara saba'in bayan nan da matasa ke kai da kuna ganin za a samu sake sakiya ah, za a samu babban sake yau mu duba garin nan yau wasu ke jin jiki matasa ke jin jiki wanda ya samu 80 70 90 wani aiki za shi yi nan na su fita su nemi aiki su zo su duba iyayensu to in dai gari bai cin gaba wake jin jiki iyalin ka ji jiki ba ma ba ma broda ko wani sister ka su da su ji jiki yasa youth ne fi mu tashi mu unite mu bar kaman sufufin da ke kan sarauta yau ba mu ga wani improvement ba ma gana ba ba ma Nigeria ba in the whole world na da sa wani sofu kamar ina lead garin ba ka ga wani improvement ba wani improvement isa mu kafin mu yi wani abu muka unite Nam. numfashin ka ba malama shakira lokaci na daga muna hannu dan so ki bani wani hanya yanzu wani sabon hanya za mu bullo ma jama'a duniya su fahimci kama mu ma yanzu duk inda suka taka za mu yi wanda ya fi karfin nasu to ni a iya magana na kuma ina sai kan bakana ɗaya ne farko manjan da suka haura shekaru saba'in da dama sun iya sun ba youth kamar maza to su kuma mazan su kuma su iya su ba mata kamar mu da muke tashiwa goyon baya kamar mu kuma za mu yi da ina ga kamar in dai an yi an dauki wannan steps za a iya magance wannan abu akwai gargadi da zaki wa matan da matasan eh gargadin da zai musu shine mata in suka shiga cikin harkan siyasa ainihin wasu mata suna zuwa suna shiga cikin siyasa ne suna sake jikinsu suna ba mazaje shi yasa ya bar in daya ta yi ana ganin kamar majority kowa haka kowa yake aha shi yasa mace zaki shiga cikin harkan siyasa ki shiga da ilimi in kin shiga da ilimi isha ma Allah zaki cimma burinki amma ainihin wayanda ba su da ilimi suke shiga da wasu rayuwa daban tana ganin kamar ta tassake jikinta ta ba wanga babba yayi dan bata wani wuri ta dan shiga. Na gode kwarai malama Shakira malam Faruku kana ganin yanzu wani hanya matasa za su bullo da shi domin su kwace mulkin daga hannun tsofaffin nan farko kamar abinda za a kwace abu tsofaffin da ilimi suka doki suka kwace isa matasan ya fi su bar ilimin su ci gaba ya fi na tsofaffin su yi bar tsofaffin sam abinda suke yin nan su ya su yi ifi aka amma ba da ilimi ba ba abin da zaka ka nemi ba abin da zaka ka kwace kuma youtube ya fi su unite ko me za a yi in ba unity is useless kuma matan su understand junansu ba wai she namiji ya samu opportunity kuma ya sa mace ba kima in kina da ilimi kima wani mace ma kin fi ma namijin ilimi in kika zo kika sa kanki cikin wani sha ce ah wannan muka ba ta chance ta ta have one improvement in the ba society ba in the whole world wani gargadi zaka ba wa matasan abin da zan yi ba matasa ne farko abin da za a nemi an kuri farko na biyu ilimi na uku ko me za ka nemi za kake son ka ci gaba cikin abu ba haka ka soma shi da rikici ya fi ka gwada ma mutane akan ilimi a cikin murmushi da cikin ankuri da mutane na da ka zo ka kusa da su su ka ba da wai za ka zo da rikici kama ah, ni yu ni I'm very young isa na girme wani a'a kowa a ko komi da steps na ake bi ake samu abu isa ilimi da ankuri shi zai bari matasan mu unite a ci gaba cikin lamarin nan abin da muke nema gode mala ibrahim akwai wani karin haske da za ka yi kan batun to eh, abin ne maganan da zan gaya ma youth matasa da mata mu sarkaka niyan wannan positions da muke maganan sun ga duka akwai mutanen da ke nema wannan position for their selfish reasons ba su da kishin kasa nashi ne ya samu wannan position ko ta samu wannan position ta yi abin da zuciyar ke so ka kwashe ta kai gida ya kwashe ya kai gida to shi kuma muke koya shi yutun da muke zuwa amma in dai muna da kishin kasa kamar yadda european countries ko america da sauransu ke da kishin kasa zai taimake mu sosai sosai sosai sosai mu sa kishin kasa cikin mai abin da muke yi duka shi zai taimaka muna garin mu kuma mu ci gaba youth su samu karfi mata kuma su samu karfi abin da ke cikin ne ka duba mu yutun abin na ke lura mu da shi ne da wani kudi kadan e kai lokacin siyasa sha zuwa maka fira dadi dadi kamar sa zuma bakin ka kalashi ya kare da ya wuce da politician ya kai lokaci kuma shi pushin ke zai ce maka kamar oh, wallahi wallahi in ka vote mini wallahi ka samu aka da ya samu position ka kare ka gan shi mu mu mutum ko mu da adam ko youth ya fi mu realize kaman because ana use mu da wani kudi na abin na dai zama maka just one week ko one day kaka bi siyasa don kodai ka da ka bi siyasa don kana son ka build Ka kana da kishi ma garin kana son garin ya ci gaba kaman kan na dan wani ibrahim ya ce yau ka duba europe matan na suna da kishi magari aka ba mace opportunity ta yi tana sauri ta ce kamar yau ga yau na bari wani legacy ba ni na na bari wani good legacy magari na amma yau mu duba mata da yawan da aka fita kan siyasa ba abin nan suka bari both mazan da matan duka baba ali ibrahim abin da dan kara kan wanga maganganu ne gaskiya mu youth muna so mu kwace wannan eh, mulkin na hannun tsofaffin amma da me da ilimi youth ya fi ka tashi kuka tashi a nemi ilimi na farko kenan aka nemi ilimi ka zama role modeling yaran da ke tashiwa kuma ka zama abin kwaikwayo domin ka zama role modeling nan yutun da kuma ke zuwa yaran da ke tashiwa kuma sun duba kaman o oh, kaza yayi wani yayi kaza yayi kaza su ka zama musu sun yi kwaikwayo su zama abin da kake amma ka tashi baka ilimin da kai ka ba kuma ka zama role model ba ya tsofaffi na gane kuma wangana kokari ko wangana kokari a doki position a baka yasa ko ka nemi ilimi sai ka make sure ka zama good person in society whatever position ke zuwa nan kai ma an yi da kai eh kuma abin da karin da nake da shi ne mu yi kishin kasa in ba kishin kasa bai yi because position nan position nan duka da africa duka ka duba komi afirka muna baya ne amma yanzu ilimi is very easy ka access ilimi yanzu bai da wuyan samu da ne za ka yi wahala ka yi kaza akwai wani ilimin ma ba ka doki filin ka je wani gari ba ka samu amma yanzu samun ilimi saukin abu ne is the most easiest thing ko kuwa yana da saukin samu amma me muke yi da ilimin fashin kenan matsayin da muke fight a bamu ina son zama mp ina son zama shugaban kasa ina son zama kaza kaza kaza kaza in ka samu matsayin me za ka yi da shi wani aiki za ka yi da shi ka kawo garin fes sa'an nan niyan da kake da shi na baya duka amma kullum kai dai naka ne kawai ka cima burinka kawai ka samu bukatan ka ya biya niyan da ake dewa ke john politics da shi kenan ko me kai shi da kyau duka ka ci amfani shi. sauraron mu kafin mu karkara shirin namu za mu leka jihar Kaduna a Najeriya inda wakiliyar Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa a filin kwalamar mu. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da rana. yau za mu yi pineapple exotic wato abin sha mai dan sanyi saboda wannan rana. pineapple exotic kuma idan uwar gida za ta yi ba wani kaya mai yawa shi ma take bukata ba tana bukatar abarba mai zaki ja kuma wacce ta nuna tana bukatar kwakwa wanda ta bambare mata baya kaga cikin kwakwa kenan fara tana bukatan citta shi ma guda dan biyu haka kai ya wuce kadda yayi yawa ta dan kankare ta yanyanka shi tana bukatan kankara to idan uwar gida ta samu nan kayan aiki sai uwar gida ta nemi blender ta za ta nike su to uwar gida ta zuba shi a cikin blender ta saka shi ainihin yankakkiyar abarbarta sai ta saka citta sai ta saka mishi kwakwan da ta fasa ta kankara bayan shi wato ainihin farin um, naman kwakwan farin cikin shi za ta yi amfani da shi don uwar gida ta markaɗe shi ya laushi sai ta juye shi a cikin um, mataci idan ta tace shi za ta ga ɗayan kumfa shi ma kumfan ta ɗan cire shi ta ɗan sa cokali ta ɗan raɗe shi sai ta ɗauki ruwan da ta tace ɗin sai ta zuba a cikin kwalbarta ko cikin um, kofinta da za ta saka a cikin firiji a lokacin da uwar gida ta yi amfani da shi sai ta fito da shi ta fasa kankararta a cikin kofi idan kuma tana da ice cream mai ne shi ma dai ta fito da kankaran ta zuba a cikin kofi sai uwar gida ta ta ɗebi ruwan um, lemun da ta markaɗen nan sai ta zuba a cikin kofi sai ta kawo ɗan abarban da ta yanka yanka ta dan rage shi ma sai ta dan yanka bakin shi sai ta makala shi a jikin kofi wannan shine abarban exotic masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuwa ji su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa amina bahara auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa daniel brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudummawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku ku huta lafiya. Shirin i I'm so bad.